Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da aka ce in ka kai shekaru arba'in sama za ka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru saba'in bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi ritayarin daga shi siyasan ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin matasa domin nazarin yadda za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Yau ma muna tare da Luka Fanfe, malami makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau. Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce. kamar jibrin kamar bashir dan siyasa to ina muku barka da zuwa wannan zauren jagora tattaunawar zainab babaji ta tambayi matashiya mary markus yadda take ganin wannan doka za ta tasiri har a samu matasa su tsaya takara a zaɓe su sai ta bayyana cewa a matsayina na matashiya in ana duba a ce lalle ana so matasa mu ma mu sa hannu ai zaben ma ko saya takaran ba wai an bar shi wai sai maza ne kawai su saya takara ba har da mu mata ma ana bukata mu ma mu shiga dumu-dumu a harkokin siyasa to amma a duba a ce wai ni ina nan a matsayin matashiya bisa ga bayanin da babacir yayi yanzu a haka zan siya a matsayin ina neman takara yar takara aikin me nike yi amma ina harkokin siyasa kuɗin nan da domin dauki takardun nan kawai zan samu wannan kuɗin a ina in bayar in dan zai iya yiwu har a da gaske wannan doka da aka fitar har shugaban kasa ya sa hannu domin a gani an yi da mu matasa to in za a taimaka mana lallai ne sai a rage wannan kuɗin bayan an rage wannan kuɗin kin gani mu matasa za mu iya mu sa hannu a cikin harkokin siyasa domin ba, kudin kuɗin fom kawai mu za mu biya ba akwai wasu kashe-kashe akwai wasu abubuwan da ana bukata a gare mu mu ma mu yi kuma zai yi kyau in an sa matasa a harkokin siyasa in an yarda matasa sun sa kai dumudumu a harkokin siyasa me yasa na faɗa haka domin shugabananmu da su su riga sun yi shekaru wanda ma in a ce ma a bi aikin gwamnati ya kamata sun isa sun kai retirement age wanda ya kamata a ce sun huta to aikin in ana son a ci gaba in ka yi ka sauka ka ba ma wani yayi in ka taka rawanka kin taka rawanki ni ma na zo na taka rawa za a gani wanne ne yayi in ma bai dadi ba ma ai ba mu dade ba za ka kauce wani zai zo ya yi komin yaya dai kamun nan dai akwai gefen da dai za ka yi a ji dadin ka akwai gefen da za ka yi ba za a ji dadin ka ba a matsayin ka na shugaba kuma in kana so ka kuma san da cewa shugabancin ka yayi kyau to wanda ka shugabance suka ka ba su wuri su ma su yi shugabanci ka gani ko gaskiya abin da kai kayi ya iya ya taimaka wa rayuwarsu ko sun iya samu cin moriya sun iya samu karuwa kamar iyaye ne kina koya wa yaro ga abin da zai yi amma baki ba ma yaro ya yi abin da ya kamata ba ya yi abin da ya kamata bisa ga kwais wanda kika yi mishi ke dai kawai kullum yaron nan zai abu kina so ke ki bashi ra'ayin kanki ko ka baba ya da ra'ayin kanshi to bayan da zaka yi ka san da cewa yaron nan ya iya ya dauki kwais wannan da kayi sai dai ka bashi zarafi yayi kana kallo kana zuba ido ka tabbatar ko yaron nan ya yi amfani da su wanda ka yi. To kina mace kuma sau da dama ana ganin kamar mata iyaka akan yi amfani da su lokacin zaɓe ne don idan kika tafi rumfan zaɓe za ki ga yawanci mata ne suka shigo su yi zaɓen nan amma su ba sa shiga domin su yi takara domin a dama da su idan kika duba majalisar dokokin jihar plateau za ki ga kashi kusan za a ce tamanin ko kuma casa'in maza ne mata ba su wuce biyu ko ɗaya ko biyu ba a cikin abin kina ga kamar wani kalubale kuke fuskanta da yasa ku ba kwa shiga a dama da ku a harkan eh, zaɓe siyasa ko a zaɓe ku ba wai ku dai ku je ku yi zaɓe ku goya ma maza baya ba to ɗaya daga cikin kalubalen da muna fuskanta mu mata da ya sa za ki gani a ko ina kika je kowane majalisa kin duba za ki gan da cewa ana karancin mata da wuya a samu kashi ashirin a ce mata suna nan a kujera dalilin an duba ana gani mu a ta nan afirka ana ganin ke mace dai kamar ba ke da yanci da za ki yi gaba shi yasa mun gode allah ya taimaka a yau ana iya tura ya mace makaranta amma da ana gani aike ke za ki yi aure ne so za ki je ki karasa a gidan mai gidanki babu ma riba a matsayin iyaye su tura ya mace zuwa makaranta to in an koma harkokin siyasa ana ganin ke ya mace ke na mace me zaki zo ki nuna mana bayan da mu maza kina a kalkashin mu to sai ce ko wani dagan kai ne ko ya ne wanda mazan suna ji turawa sun ce he's full of himself mutum yana ganin ni na isa ni namiji ne ko a gida ke mace kina kalkashi na so ya za ki zo ki saya takara da ni kuma an duba kuma shawarwarin da mata na bayar gaskiya yana taimakawa so ɗaya daga cikin kalubalen da muna fuskanta kenan kuma yana mun sa hannu a harkokin siyasa ana ga yaushe zaki duba iyalinki gidanki ke mace ne kina da aure kina da 'ya'ya kina da mai gida za ki yi yaya za ki duba ki gani kin biya bukatan gidanki kin biya bukatan harkokin siyasa so a hakan tun ke baki bude baki kin ce da cewa zai yi miki nauyi ba za ki iya ba wani ya riga ya zo na ya kammala da cewa ai ke mace ce ba za ki iya ki yi ba to mr luka famfe barin dawo wurin ka akwai matsaloli da su matasa karan kansu suke haddasa ma kansu wanda baya ba su daman shiga harkokin wannan siyasa me kake ganin ya kamata su ma matasan su fara yi ma kansu kafin su samu kafa wanda za su ci gaba da harkokin siyasa. Eto, eh kamun ma a yi maganar matsalolin da su matasan suke fuskanta a Najeriya ya kamata ne mu kuma gane cewa yadda muke yau in kika duba matsalolin da suka addabe matasan a Najeriya a ce dai gaba daya a Najeriya za ki ga akwai ishu na talauci. a ƙasan nan yau ana maganar talauci ce wata ƙasan da yau ake magana is the most poorest nation in the world a yanda ake magana yanzu kin ga yanzu in kika yi maganan jahilci za ki samu matasa mafi yawa wanda su din nan ake amfani da su su na yan siyasa shi jibril bancir ya yi magana cewa a'a matasan da ake ce a yi da su din ko kaman shi din ma yanzu hakan da ya ce da ƙyarye ya cire miliyan bakwai ya je biya an kika tambaye shi shi ma matashi nan da ya aiki ya yi da ƙyar ya samo wannan kuɗin to ki yi tunanin wayanda ma ba su da aikin a ce za su shiga siyasa kin ga dai akwai matsalan talauci a ciki akwai kuma jahilci yadda mafi yawansu sun fi so su bi tsofaffin akan su fi su bi ma matasan su mara masu ba tunda ba abin da za su samu a gurin kin gani wayannan matsaloli ne to amma kuma ba mu iya mun gane wani abu a ƙasan nan ba su waye ne matasan su waye ne matasan a yanzu haka in kika duba inda aka ce a ah, ai a kundin tsarin najeriya aka ce matashi mutumi ne wanda daga shekaru goma sha takwas zuwa talatin da biyar goma sha takwas zuwa talatin da biyar amma kuma in kika je wasu farnonin aka ce yau an yi wato abin da ake kiran shi bautan kasa nysc za ki ga cewa wanda ake barinsu su je matasa ne daga shekaru goma sha takwas zuwa goma eh, zuwa talatin in ka kai talatin da ɗaya ma ba za ka je ba kin ga shin ya nuna cewa a cikin dokokin najeriya ma ba mu iya mun sa yanda matasan za su samu ƙarfin gwiwa su ce za su shiga cikin siyasan ba in kika je farnin wajen aiki wato neman aiki hmm. matasa mafi yawan da suka gama makarantu in kika je kika gansu abin da suke a cikin al'umma yanzu abin tausayi ne yawancinsu sai da ƙyar suke neman su ciyar da kansu kin ga hakan ba za ki iya ɗibe wa'annan matasan ki ce masu a'a to ku zo dai a shiga a koka da ku yanda ake da sauran ba don akwai talauci akwai jahilci eh. akwai abubuwa da da suke cikin wannan kuma wajen aikin ma sai kaga a ce idan eh. ka wuce shekara 35 ba za ma biyar to me yasa ma ba za a yi wata doka a ce ma in ka kai shekaru kaza kaza ka yi retiring daga shi siyasan ba amma kin ga wannan aka ce to in ka kai shekaru arba'in sama za ka iya nema kujerar shugaban kasa me yasa ba za a ce in ka kai shekaru saba'in bai kamata a ce ka nemi wannan kujeran ba kana ganin doka ne da ya kamata shi ya kamata a ce akwai doka haka a gani na dai wayannan matsalolin su ne amma kuma ya kamata mu gane cewa akwai wasu matasan da aka ba su dama a cikin farnin siyasan wanda a yanzu in kika je kika ga yadda suke gudanar da harkokin gwamnati ba adalci a ciki Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji shawarar matasan ga sauran 'yan uwansu da suke ganin idan sun ɗauka a ƙasa za ta cimma ruwa. Yanzu a madadin su duka da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.